bismillahi sarki allahu mahalicin musa da shi da nuhu Shi ne ɗaya yake ba mutum ahu ya faɗa bai da ɗa cikin lahu na'am lahu allah sarki rabbi almajidu cikin tsuntsu rabbi ya godu ya sa wa sunan kansa almajidu shi ya kifi dangin su kuma udu shi ya yi mountain everest har dutsen uhudu e, har cikin yaban nan ni da na sa Allah ma'ana Allahu sarki na jalla kamun kariya dan dan abdal lezan toron kiyama kada yi kwalla na'am kada yi kwalla damo ya taho gaban da Mahmuda ya ce Muhammadin mu ai shine lida ma'ana dai daman ya maske shaida wayo kaji martaba irin tas Mahmuda na'am asma hamoda da mo ya taho gaban da mahmuda ya ce muhammadin mu ai shi ne leda ma'ana dai man ya masken shaida wayo ka ji martaba irin ta su mahmuda nuro dini muhammadu muhammadu nuro dini muhammadu ku amsa nuro dini muhammadu muhammadu nuro dini muhammadu muhammadu da mu ya taho gaban da mahmuda ya ce muhammadin mu ai shi ne leda ma'ana dai man ya masken shaida wayo ka ji martaba irin ta su muhammadu nuro ne muhammadu muhammadu nuro dini muhammadu muhammadu manzo angon mariya mai can kabila ta kurashiya descendants ɗinsa sun fice kiyayya shine ma ya zamanto min masebiya masebiya manzo muhammad angon maria mai kyan kabila ta kuroshiya descendants dinsa sun fice giyayya shine ma ya zamanto mun masebiya na'am masebiya ne muhammadu muhammadu ne muhammadu muhammadu ne muhammadu muhammadu muke rasulullahi kana danja in kai wasa ni zan zama soja in zo gabanka don dan baka da hujja in bibbigi bakin ka in wage mijin deja wa muhammadu muhammadu noro dini muhammadu muhammadu noro dini muhammadu muhammadu maki rasulullahi kana danja in kai wasa ni zan zama soja zo gabanka don dan baka da hujja in bibbigi bakin ka in wage mijin deja wa muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu mazan muhammadu angon mariya mai kyan kabila ta ƙurashiya descendants ɗinsa sun fice ƙiyayya shine ma ya zamanto mun masebiya wa muhammadu muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu cikin yaban nan ni da na sa allah mana allahu sarki na jalla kamun kariya dan dan abdan lezan turan kiyama kada yi kwalla dan wa muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu bismillahi sarki allahu malicin musa da shi da nuhu shine ɗaya yake ba mutum ah, ku ya faɗa bai da cikin gulhuwallahu na'am gulhuwallahu dini muhammadu muhammadu dini muhammadu muhammadu yazo ho bella ya zo na zo ga nan bello ya ga musta dansar ofisa ya zo na dawo mun san ka dawo na dawo mun san ka dawo ga musta dansar ofisa ya zo bismillah ni zan bai titas shi isa da fari na sa malikin nasu na ya bar rasulu ni ban jin kiyas ko a zuciya ta ban da tamkas shi rasulullahi mai fuska fes din magi rasulullahi za shi bar mutas in yayi wasa ma ya je cin makas duk musamman manzo za ka gan shi fes ba ma yau batun can su bane abbas har ma ka gangaro su kaulahin yas nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu gaba da duk mun rige manzan nan rasulullahi dan amina kyakkyawan nan wanda kafirai da kansu ke shakkan nan mai ali da usmanin nan mai umari da sadiqun nan baban faɗi gwanin yakin nan wa ɗauro dini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu nuruddini muhammadu muhammadu wanga bai tika ni a can kano na yau ga adireshi na na masauki wanda na san yau can kofa dan da in kaɗan hayo gangaren gidan sarki sai ka waiwayo kan ka kai wangwazolo kun su maliyo mu da hauni sai ka yi haunin ka garzayo filin wali in kuka je ba wani boyo in bawa inda da sauka can na shiriyo in kana da kyau haɗa da wankan soso shi isa a baitukan na ebo doso in ina yabar su lewai ba sa so ikon allah bili yana so dan ƙaunar na mun na so ta yi mun bargon rufa ta yi mun kwaso zan fada gaddagar rasulu nake so tunda na zo oh bello ya zo tunda na zo ga nan bello ya zo ga mr dancer officer zo doro dini muhammadu muhammadu Nuruddin Muhammadu Muhammadu. Alright, so alhamdulillah an gama gasidu za a shiga waƙoƙi kuma na zamani.